alhamdulillahi wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa intahaja bi minhajihi ila yawmiddin وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yin uwa assalamu alaikum yau muna bakwai ga watan dilhijja hijirar ma'aiki alaihi salatu shekara dubu ɗaya da ɗari da 442 wanda ya daidai da sha bakwai, ga watan 7 miladiya 2021 barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka a cikin wa'annan kwanuka mafiya falala kamar yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin darajoji da nagarta da ke cikin wa'annan kwanaki allah muke roƙo ya datar da mu ga dukkan abin da zai kusantar da mu zuwa gare shi da abin da zai ja mana fushin allah allah ya nesanta mu daga gare shi to ku yi haƙuri ban sani ba ko mu dace da ku ko mu saba saboda duk tunani na karatun tauhidi ne don haka littafin na jawo in karanta nan in karanta nan har na bacci a kansu sai shida da rabi da minti biyar na farka don haka ma ni ban yi tunanin wannan littafin yau aiki ba wallahi ban yi tunani ba kwata-kwata amma ina jin za mu tashi lamba ta bakwai ne ko wujubul bara'ati na ba shafi ba e shafi na sha biyar lamba na bakwai yawwa alhamdulillah وجوب البراءة من جميع الطرق والسبل والأحزاب تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين matashiya ta bakwai da malam ya kulla a wannan babi ya ce wajibi ne wujubul bara'a wajibi ne barranta wajibi ne tawaye min jami'i turuqi daga dukkan ɗariƙoƙi ko ma ɗariƙar wace shi tunda ba ta annabi ba ce wasubuli da dukkan wasu hanyoyi da dabarbaru da ake fito da su da sunan addini wal ahzabi da dukkan ƙungiyoyi da ake yin su da sunan addini amma malin yace to khalifu ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda suka saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kai wa ashabuhu da sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'in to kenan duk mai bin wata ɗariƙa ko duk mai dangantuwa zuwa ga wata ƙungiya ya rage naka sai ka auna ɗariƙarka tsakaninka da Allah abin da kake yi ko ake yi a cikinta abu ne da ya dace da sunar annabi ko ba abu ba ne da ya dace da sunar annabi ƙungiyar da kake bi ƙungiyar ta dace da abin da annabi yake a kai ko ba ta dace ba domin damar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa yahudawa sun kasu kashi saba'in nasara za su kasu kashi saba'in da ɗaya al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za su karkasu a rarrabu a addini har kashi saba'in da uku manzan Allah ya ce dukansu ‘yan wuta ne sai guda ɗaya sabai suka ce wacce ce ya ce wanda na kasance a kanta a yau da ku kenan kaga babu rigima yawa babu rigima ko baka fito ka ce ne dan kungiya kaza bane idan kana aiki irin nasu kai dan kungiyar ne idan kana bin annabi sau da kafa ƙungiyar da kake dangantuwa da ita tana tafiya a bisa doron karantarwar annabi to kasancewar kana dangantuwa ga ƙungiya wannan ba zai cutar da kai ba ina fata kun fahimta da kyau malin ya ce ƙalallahu ta'ala ubangiji maɗaukaki ya ce wa a tasimu bi habilillahi jami'a kuma ku yi riko da igiyar allah gaba ɗaya gaba ɗaya ku yi riko da igiyar allah wala tafarraqu kada ku rarraba igiyar Allah kuwa ita ce alkitabu wa sunna ka ba Allah ka bi manzan Allah domin haka muke gani a alkur'ani wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ullaha wa ati'ur rasul kenan duk wanda ya bi alkur'ani ba zai bata ba duk wanda ya bi shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taɓe ba dukkan taɓewa da bata yana tattaruwa ne abin a wajen bin abin da ya sabawa alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala a wata aya ubangiji ya ce wala ta takunu kallazina tafarraqu ku musulmai kar ku kasance kaman waɗanda suka rarraba wahtalafu suka yi saɓani min ba'adi ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji da shirya daga Allah maɗaukakin sarki ya je musu wa ula'ika lahum azabun azim masu irin wannan aiki masu irin wannan saɓani da rarraba a cikin addini Allah ya ce ya musu alkawarin azaba wani irin azaba mai girma wa ƙala ta'ala ubangiji ya sake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum a yau ɗin nan na cika muku addininku ma'ana wannan addini na musulunci da muke dangantuwa zuwa gare shi Allah ya cika shi bai buƙatar ragi bai buƙatar ƙari bai buƙatar dabarbarun wani mai addinin da kansa ya ce ya cika addinin wa atmamtu alaikum ni'mati kuma a yau ɗinnan na cika muku ni'imomi na. na ba ku musulunci na ba ku alƙur'ani na ba ku manzan Allah na ba ku musulunci don haka wa raditu lakumul islam dina na yardar muku da musulunci a matsayin addini kenan babu wani abin da musulunci yake bukata na dabarbarun wani shi yasa a yau duk saɓanin da musulmai ke yi a tsakaninsu inda kowa zai watsar da zafin kansa da san zuciyarsa a tasa musuluncin a gaba wallahi da za a zauna lafiya da kan al'umma za ta haɗu saboda me babu wani sabo da wani ya isa ya kawo da ka kawo sabo yana shiga addini sai ga ya bankari yana shiga addini sai ga ya kawo matsala me yasa na farko ba su yi sabani ba saboda sun tafi ne akan addinin me yasa na ƙarshe suke saɓani saboda sun sake addini don haka Allah ya riga ya cika wannan addini wanda baya buƙatar sabon wani abu a cikinsa wa ta'ala Allah kuma a wata aya cewa anna haza sirati mustaqima ka gaya musu wannan ita ce tafarki na mai ƙaƙƙiya wanda babu karkata babu lankwasa fattabi'uhu Allah ya ce ku bi tafarki na wala tattabi usubul kada ku bi ɗariƙoƙi kada ku bi tafarkoki da ɗariƙoƙi yin haka Allah ya gaya mana illan da ke ciki ya ce fatafarraqa bikum an sabili sai hakan ya rarraba ku ya daddatsa ku ya karkasa ku daga barin tafarki na sai dai a barka da kiran cewa ni musulmi ne amma hakikanin musuluncin Allah ba shi kake ba shi sa kamar yadda muka sha faɗa duk wata ɗariƙa ban cire maka ta kowa ba ana danganta ta ne zuwa ga mai ita ana danganta ta ne zuwa ga mai ita baka isa ka yi ɗariƙa ba baka dangantu zuwa ga mai ɗariƙar ba shi kuma Allah ya hana ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman shi mai ɗariƙa ba shi da nashi in dai musulmi ne kowa mai biyayya ne to wajibi ne ba Allah kuma idan ka ce duk wanda bai yi ɗariƙar ka ba batacce ne ɗan wuta ne an yi al'ummomi da yawa da suka gabaci ɗariƙar ba su ma santa ba kuma sun yi addini ya matsayinsu an yi ɗariƙar an samu wanda suka ce ba su yadda da ita ba kuma suna musulunci ya matsayinsu ashe kenan ɗariƙar daban musulunci daban don haka kenan 'yan uwa dole ne musulmi ya shiga taitayinsa wallahi kar ka zo a yi maka wakaci wata shi kar ka zo za ka sha mamaki wa bada lahum min Allah kunu ya hata simon ran da za a tsaya a gaban Allah sai ka zo kana tunanin ka kwashi lada kawai sai wani abu daban ya bayyana daga Allah abin da baka taba tsammanin ya faru ba Allah ka kare mu da tabewa ubangiji ce zalikum wasakun bihi wancanan ku ina muku wasulci da shi la'allakum tattaqun domin ku zama masu takawa masu bin umarnin Allah maɗaukakin sarki wa ƙala ta'ala a wani wuri Allah ce kulka ce da su inna ma ana basharun mithluku lallai abin sani kaɗai, ne mutum ne kwatankwacinku yadda aka halicce ka ake kiran ka ɗan adam haka ni ma manzan Allah ɗan adam ne an san babansa an san familinsa an san 'ya'yansa an san danginsa yana da kafa biyu yana da hannaye biyu yana tafiya duk waɗanda suka rawaito sifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za ga an rawaito shi ne da sifa ta mutum ba ta mala'ika ko aljani ko wata halitta da ba a santa ba amma me ya bambanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mutane ana mun wahayi yuha ilayya wannan shine abin da ya bambanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mutane manzan Allah yana ci yana sha manzan Allah yana bacci manzan Allah yana magana an tsallake shafi ɗaya ku? ok to ina jin gurin juyawa ne wa ƙala ta'ala a wani wuri Allah ce innan lazina farraku dinahum wa kanu shi'a lallai waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu kuma suka kasance shiya an ɓangarori ƙungiyoyi jama'a jama'a yanki yanki kowa da nashi kullu hizbin bima fari farihun Allah ya ce wa manzon Allah lasta minhum fi shay kai baka cikin su kwata kwata lasta minhum kai baka cikin su fi in cikin komai ba inda kuka haɗu da annabi kaga kenan wannan akwai abin tsoro duk ƙungiyar da za ka yi duk ɗariƙar da za ka yi wallahi billahi azim la ilaha illahuwa idan ta saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuwa tare da shi ba za ka je gaban Allah ka ce ka ba annabi ba domin gashi Allah tun a duniya Allah ya ce ka ce da su lasta minhum fi shay'in ba abin da ya haɗa ni da ku ba da tare da ku innama amruhum ila Allah yana ga Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun yaf'alun sannan a ranar tashin alkiyama Allah zai labarta musu duk abin da suka kasance suna aikatawa wa qala ta'ala ubangiji ce wa 'ala Allahi qasdus sabil madaidaiciyar hanya ga Allah take ita ce hanya wadda take mai kakka wadda babu karkata a cikinta wadda ita ce musulunci wa minha ja'ir kuma daga cikin waɗannan hanyoyi waɗanda suke matsakaita akwai waɗanda daga cikin waɗannan hanyoyi akwai hanyoyi waɗanda suke karkatattu kenan duk wata hanyar da ta saba wa daidai ko ta saba wa abin annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kai to sunanta ja'ira an gane ko ja'ira ma'anan ja'ira karkatacciya lankwasashiya wa ta'ala inna hadhihi ummatukum ummata wahida lallai wannan ita ce al'umar ku al'umma guda ɗaya ku al'umma ce guda ɗaya wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijin kuma ku mai renanku fa'abuduni saboda aka kubuta bauta mun Allah ya ce wata qattawa amrahum bainahum amma ina dan adam mai abin mamaki wanda yake rayuwa tsakanin makiya guda biyu kuma dukansu ɓoyayyu ga shaidan ga zuciyarsa ba su bi wannan wasiya da Allah ya yi ba na cewa ku al'umma ce guda ɗaya ni ne ubangijinku ni za a bautawa amma ina wata katau a marahun bainahu sai suka daddatse lamuran addininsu a tsakaninsu wannan ya ce mu 'yan kaza wannan ya ce mu 'yan kaza wannan ya ce 'yan kaza wanda bai yi namu ba batacci ne wanda bai yi namu ba dan kaza ne Allah madaukakin sarki a ƙarshen ayan sai ya ce kullun ilaina raji'un duka gurin mu za su dawo yawa kai da abin da za ka yi shi yasa 'yan uwa masu albarka dole ne mutum ya tsaya ya nemi ilimin addini dole ne ya saurari malaman da za su ɗora shi a tafarki na ainihin wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba wallahi sai ka tashi a ranar tashin kiyama a cikin tawagan amilatun nasiba Allah ya kare mu wa qala ta'ala a wani wuri Allah ce wa inna habihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umma ku ce al'umma daya wa ana rabbukum fattaqun ni ne ubangijinku ku kiyaye ni ku bi dokokina ku bi umarnina amma wasu suka kekashe ƙasa fataqattau amrahum bainahum zubara sai suka daddatse lamuransu a tsakaninsu suka zama jama'a jama'a suka zama kungiya kungiya suka zama wani abu can daban Allah ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya tana alfahari da abin da take kai e duk wanda bai ansa kungiyar ba duk wanda bai ansa ɗariƙar ba duk wanda bai ansa mazhabar wane ba batacce ne ba shi da sallah ba shi da azumi ɗan kaza ne ɗan kaza ne kowa yana alfahari da abin da ike a kai na ra'ayi da sunan addini wa ta'ala Allah ya ce munibi na ilaihi suna masu komawa izuwa ga Allah da dukkan al'amuransa wata ƙuhu ku kiyayi dokokin Allah wa qimus sala kuma ku tsaye da sallah wala takunu minal mushrikin kada ku kasance daga cikin mushrikai kafirai arna min alladhina farraqu dinahum daga waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'a suka kasance ƙungiyoyi daban-daban kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa yana alfahari da abin da yake kai na addini wannan aya sai ta nuna mana ashe musulmin gaskiya baya baya baya sabani baya rarraba shi yasa zaka ga wasu da karfin hali sai su ce wai ai Allah madaukakin sarki ya ce walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina eh wala yazaluna mukhtalifina da ka sai a ce ikhtilafu ummati rahama haka ne za ku ji in biya na fada wallahi ƙirƙirarren magana a dangantawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wadda manzan Allah maganarsa baya sabawa aya wai annabi ne ya ce sabanin al'umma ta rahama ce ta wace fuska ga Allah ya ce illa man rahim wala na mukhtalifina illa man rahim ba za su gushe suna sabani ba sai wanda aka ji kansa kenan wanda Allah ya ji kansa ta su ba sa sabani da haka kenan dukkan waɗannan ababe su ne waɗanda suka sa musulmai suka yi rauni yau a duniya saboda sun bar karantarwar addinin kowa ya tasa ra'ayinsa kowa ya tasa ɗariƙarsa kowa ya tasa ƙungiyarsa yana ganin cewa lallai ilalla idan ba wannan aka yi ba to duk wanda bai danganta zuwa ga wannan abin babatacce ne a duniya waƙala ta'ala Allah ya ce shara'a lakum min addini Allah ya shar'anta muku addini Allah ya tsara muku addini ma wasa bihi nuhan shine irin addinin da Allah ya yi wa annabi nuhu wasilci da shi wallazi auhaina ilaika shine irin addinin da muka yi maka wahayi zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa shine addinin da Allah ya shar'anta wa annabi Ibrahim da Musa da Isa menene Allah ya shar'anta mana an aqimu dina ku tsayar da addini ku yi addini yadda mai addini ya tsara wala ta tafarraku fihi kar ku rarraba a cikin addini da haka musulmai wannan kalubale gare mu yawa kalubale gare mu mai addini ga abin da ya faɗa ya rage naka kai da kake dangantuwa zuwa ga addinin nashi akan addinin kake ko wani abu yawa an riga ya riga ya yanke hukunci yawa babu maganan za a zo a ce a'a to bari dai a ji tausayinka Allah ya riga yanke mana hanzari ku tsaye da addini ka ku rarraba kenan idan aka rarraba a addini ba a tsaye da addini ba idan kowa ya gabatar da son zuciyarsa ita ce addininsa a gani na shine addini na fahimta ta ita ce addini na duk wani abin da ya saba wa fahimta na ba addini ba ne to kaga kun raba gari da ubangiji Allah ya yafe mana a babi na takwas malin ya ce almutaba'a Takunufi fi kulli ma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam biduni takhsisi shay'in almutaba'a bin annabi takunufi fi kulli shay tana kasancewa ne a cikin komai da komai bin annabi zaka ba annabi a cikin addini ya annabi ya sallah ya annabi ya azumi ya annabi ya karanta ƙur'ani. za ka ba annabi a wurin mu'amala ta iyali za ka bi annabi a wajen mu'amala ta kasuwanci za ka bi annabi a wajen mu'amala ta makwabtaka za ka bi annabi a wajen magana za ka bi annabi a wajen zama za ka bi annabi a wajen sa sutura za ka bi annabi a wajen cin abinci a wajen shan ruwa a wajen kwanciya a wajen komai wannan ita ce ka'ida soyayya shi yasa mala ya ce almutaba'a ita bin shi ita bin annabi sallallahu alaihi wasallam tana kasancewa ne cikin dukkan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi biduni taksisi shai'in ba tare da an keɓance wani abu ba ƙala ta'ala ubangiji ce a fatu nuna bi ba'adul kitabi shin yanzu sai ku yi imani da wani sashi na littafi wa takfuruna bi ba'ad sai wani sashin ku kafirce inda ya muku daɗi ku ce muna tare inda aka kwankwashe ku ko kuma ya zafi zafi sai ku ce a'a mu mun barranta a Allah maɗaukakin sarki ya mai da martani akan yahudawa akan wannan da aka yi ce fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum to me ya sakamakon duk wanda yake aikata haka daga cikin ku ya yadda da wani ya kafirce ma wani yayi wani ya bar wani ai ba sakamakon da ya dace da shi illa khizyun fil hayatid duniya. face taɓewa a cikin wannan rayuwar duniya ya zamanto wulaƙantacce ko da ko kana ganin kana da ci da sha kana da dukiya kana da mukami Allah maɗaukakin sarki yana da hanyar da ike wulaƙanta bawa Allah yana iya azabtar da bawa ta hanyar sa mai baƙin ciki ta hanyar sa mai tsoro ta hanyar sa mai rashin nutsuwa ta hanyar sa mai rashin cin nasarori ubangiji maɗaukakin sarki na da rundunoni daban-daban wanda zai yi maganin duk wani bajararren bawa da haka babu abin da ya dace da duk wanda yake imani da sashin littafi ya wa sashi face wulakanci a nan duniya wa yau qiyama a ranar tashin kiyama kuma na ila a ashadil azab za a tawo da su izuwa ga ainihin wato matsananciyar azaba a ƙona su a yi musu azaba da wuta Allah ya kare mu Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta amalu. Allah bai rabkana da ɗai gabarin abin da kuke aikatawa ba duk abin da kuke aikatawa Allah yana sane yana ji yana gani wa ƙala ta'ala a wani wuri Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci gaba daya in za yi yi addini to kai addini gaba daya yawa kaga ai mu yanzu galibi za ga addini a masallaci amma idan ya zo ya shafi hususiyar rayuwar mutum sai mutum kuma ya ɗauka wai yadda yake ganin zai yi haka zai yi ko da ya sabawa addini a ƙa'idar musulmi ƙa'idar musulmi musulunci shine tsarin rayuwarsa gaba ɗaya tsarin rayuwarsa gaba ɗaya saboda babu abin musulunci bai shiga ba babu abin musulunci bai tsarawa musulmi ba idan babu nassi ƙarara to za ka ga wannan abin kuma ya shiga ƙarƙashin faɗin nassi so musulunci yana tafiya da kowace zamani yana tafiya da kowace irin al'umma shi yasa addinin musulunci ba ba gidajen addini ne. ina fata kun fahimta Allah ce wala uku khutuwati shaitan kar ku yadda ku bi ta farkokin shaitan innahu lakum aduwwun mubin Lallai shaitan maƙiyi ne a gare ku mai bayyana ƙiyayyarsa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat idan kuka yadda kuka zame kuka yadda kuka yi tuntube kuka yadda kuka kauce bayan hujjoji ya zo muku daga Allah maɗaukakin sarki kowa ya kama gabansa fa'alamu anna Allah azizun hakim to abinda ya kamata ku sani Allah mabuwayi ne ba a iya rinjayarsa e ba a iya rinjayarsa kuma Allah duk abin da zai yana tattare da hikima da za zamu ga sau da yawa Allah yana yawan hada wannan sifofi guda biyu wayannan sunaye guda biyu azizun hakimun mai izza mai hikima so idan Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya barinka ka yi abin da ka ga dama amma a cikin abin da kake yin a ciki Allah zai kama ka yanzu ku ɗauki kyakkyawan misali abin da ya faru a Kano yau mako guda wani malamin da yake hargowa yake tabara yake ba irin iya shegen da bai ba ba irin maganganu da baya yi ba irin cika baki da baya yi ni ban taba ganin mutumin da yake cewa zai kura kowa ba wallahi sai kansa ban taba ganin mutumin da yake cewa ya fi kowa ilimi ba wallahi sai shi ya ce da aljanunsu da mutanenku da na farkonku da na ƙarshenku da rayayyun da matattun wallahi in aka kara da shi sai ya kura kowa shi sa na rubuta a wani shafi na ce ni ina ba 'yan uwansa shawara ya kamata su kai shi a duba kwakwalwarsa e eh, duk da taɓewa ta riga ta same shi to amma ka dubi yadda Allah ya masa ya ba shi dama ya yi maganganun da ya ga dama yana cewa shi kaza shi kaza sai ga shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah maɗaukakin sarki ya tiko da shi ya karye ƙashin bayansa ya kunyata shi sai dai a yi kama kame Allah ka kare mu da taɓewa malin almutaba'a takunu bil istiqama ala al-awamiri biduni ifratin wala tafritin wajtinabi jami'i an-nawahi malin almutaba'a bin annabi takunu bil istiqama tana kasancewa ne ta hanyar istiqama istiqama shine daidaito in za ka yi sallah ka yi sallah yadda aka ce a yi ka yi istiqama za ka yi azumi ka yi azumi yadda aka ce a yi azumi ka yi istikama za ka yi kasuwanci ka yi kasuwanci yadda aka ce a yi ka yi istikama ka yi ma'aikaci ne ka yi aiki yadda bai saɓawa shari'a ba ka yi istikama so ana buƙatan istikama ka zamanto duk abin da kake aikatawa ya zamanto ka daidaita alal awamiri akan dukkan umarni da Allah ya bayar akan dukkan umarni da ma'aiki ya bayar bedoni ifratin ba tare da wuce gona da iri ba shine ifrat wala tafrid kuma ba tare da sakaci ba yawa kada a wuce iyaka kuma kada a yi sakaci shi samu mu al'umma ce wasatan tsaka-tsakiya yawa mu ba mu zirme ba sannan kuma mu ba ma baya haka al'umma ya kamata ta kasance yawa babu wani mutum ɗari bisa ɗari a duniya wanda zaka ce wannan baya sabon Allah babu shi amma abin da ake so shine ya zamanto duk abin da zaka yi ka kwatanta daidai iya abin da zaka iya yi sama da a ce kana yin abin da ike ba daidai ba sannan sai malin ya ce wajitinabin jami'in nawahi da kuma nisantan dukkan abin da ka san Allah ya hana shi yasa ku duba ma'aiki alaihi salatu wassalam hadisan abu hurairah yake cewa ma amartukum bihi fa'atu bihi mastata'tum duk abin da na umarce ku ku zo da shi gwargwadon iyawa amma da aka zo hanifa wa ma na haitukum anu fajtanibu abin da na hana ku nis gaba daya babu sassauci yawa ba za ka zo ka ce aini na riga na saba da shan taba na riga na saba da cin naman mutane a karmakumullahu abubuwa sai a hankali sai kaza a'a shi yasa mai ahalari yake cewa wa turukul ma'asiya fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ka bar sabo in dai sabawa Allah ne nan take daga lokacin da ka ji hukuncin cewa abu kaza Allah ya hana wannan shine kaidar musulunci ku dubi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ba a haramta shan giya ba kun san giya ta dauki mataki mataki mataki to a matakinta na ƙarshe lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ya'i ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun a daidai lokacin masu dafan giya sun dafa an zuzuba wasu ma ta shiga koko wasu ma an ajiye a tebur sai ga umarni Allah ya ce fajtanibuhu da yake so masu bin umarni ne ba su ce to ai an riga an dafa ai haka eh ka san yanzu mu ne su ce Allah ya ce wala ta badhira mm, ai almabazaranci ne da dukiya eh yanzu kai ne eh, ka fahimci qur'ani da haka zaka nemo ka gindin zama ka bata kariya ka zama kai ne lauyan kai ne alkali to su ana fada nan take suka dinga tuntsirar da tulun giya aka ce sai da giya ya malala a tituna da kwalbatin garin madina to a ƙa'ida idan aka ce allah ya hana annabi ya hana to ka bar abin take allah zai taimake ka amma daga lokacin da ka ce to daga dai wannan daga dai wannan dai naji ba kyau amma dai barin gama wannan to wallahi ina ji maka tsoron allah ya tabar da kai malin yi ce Allahu ta'ala allah ya ce fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umarce ka ka tsaya a addini yadda aka ce a yi addini kaga duk wannan gora ce shi yasa ku lura da yadda musulmai suka zamanto wasu irin wato gasu dai ba sanya ma zan faɗa ba wallahi akwai mutumin da idan yana sallah kai ba mutum ba masallaci su kutun da guda inda za a tattara sallan a me da shi nama wallahi kare ba zai ci ba wallahi ba zai ci ba saboda ya yi muni saboda ya yi ɗoyi amma kuma irin wannan addinin mutum yake so ya je gaban Allah da shi a bashi lada har a bashi aljanna ƙa'ida musulmi ya tsaya yadda aka umarce shi kar ka zarme yawa kar ka wuce gona da iri a'a tsaya a inda aka tsaye da kai fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umarce ka wa man taba ma'aka da waɗanda suka tuba tare da kai suka yi imani suka musulunta wala tatghaw kar a ƙetare iyaka kar ka ƙetare iyakar Allah kar a wuce gona da iri Inna Hubi mata amalu na basir Allah game da abin da kuke aikatawa yana gani ya sani wa ƙala ta'ala a wani wuri Allah ce kul ka gaya musu inna ma ana basharun mithlukum lallai ni mutum ne kwatankwacinku yuha ilayya ana mun wahayi menene ake maka wahayi annama ilahukum ilahu wahid lallai abin bautanku abin bauta ne guda shi shine Allah fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu da haka ku nemi daidaituwa zuwa ga Allah duk abin da za ka yi ka nemi Allah ya sa ka yi a dace ku nemi dacewa zuwa ga Allah kuma ku nemi gafararsa kenan wannan ya nuna maka duk iyawarka duk daidanka to kuma an yi ibada a nemi gafaran Allah shi sa ku duba da an idar da sallah farko mai mutum yake cewa astaghfirullah aikin haji Allah ya ce idan kun gama aiki fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha eh, menene ayin fadhkurullaha ka dhikra ah, wancan ayin wanda yake cewa na kafin shi ehe wa zukuru kama hadakum in kuntum min qabli lamin ad-dhalin thumma afizu ga ayin nake nema thumma afizu min haythu afada an-nas wastaghfirullah wastaghfirullah kenan kayi sallah nemi gafaran Allah kayi alkhairi nemi gafaran Allah duk abin da zaka yi kayi kokari saboda tayihu baka cika sharadin da Allah zai karba ba to kuma sai ka bada kokon bara Allah a karba a yafi ni mai laifi ne ina fata kun fahimta da kyau shi yasa wallahi duk wanda ya fahimci addini baya wa Allah gori duk wanda ya san waye Allah baya alfahari da aikinsa eh hailala dubu nake yi salatin annabi dubu nake yi to sai me ta yi shi wanda ka ce kana yin wallahi bai taba sauraron ka ba saboda riya shiga aikin aikinka saboda ji da kai ya shiga aikinka saboda gori ya shiga aikinka ina fata kun fahimta a ƙarshen ayin ya ce wailu lil mushrikin boni ta tabbata ga kafare mushrikai wa qala ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce ubangijin ubangijinmu shine Allah sun sa'an nan suka yi istiqama suka daidaita akan tafarki suka yi abinda aka ce su yi suka bar abinda aka ce su bari a lokacin mutuwarsu Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su yi ta sassaukowa ba ma sauka ba ba sassaukowa duk wanda ya tsaya wa Allah Allah zai tsaya masa kuma mala'ikun ga abin da suke ce musu Allah ta khafu kar ku ji tsoro inda za ku janna <laughs> ba matsala ai ka huta kenan ka haye sannan wala tahzanu kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari wannan babu matsala duniya ce kar ku damu daman kai bako ne to zaka tafi ka bata amma can inda zaka je da baka sani ba to mu mun san gurin mun zo mai maka bishara kar ka ji tsoro babu komai wa abshiru bil janna si tawa mu'minai bishara da aljanna ai ku yan aljanna ne kai dan aljanna ne allati kuntum tu'aduna wanda ku kasance ana muku alkawarin shiganta Allah ka sa muna ciki wa qala ta'ala a wani guri Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce lalle ubangijinmu shine Allah sun mastaqamu sa'an nan suka daidaita fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu wani tsoro a gare su ranar da za su mutu abin nan ranar da za su mutu wala hum yahzan kuma ba za su ji wani bakin ciki game da abin da za su bari ba ulaika ashabul janna wa'annan sune yan aljanna khalidina fiha in sun shiga aljanna za su dawwama a cikinta jaza'an bima kanu ya'malun wannan tukuici ne da sakayya game da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya na abin da ya shafi ibadoji da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to yan uwa an ce lokaci ya yi. za mu tsaya a nan gurin saboda kamar yadda muka sani zai kasance darasi ne kuma na bayan sallah eh, kayan aro a mai da shi Eh, insha Allahu yan uwa kamar da muka sani jibi idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarta mu cikin rayayyu zai kasance rana ce ta arafa wannan ta goma shine da Allah yawa musulman duniya gaba ɗaya ta goma da Allah yawa musulman duniya gaba ɗaya ina amfani da wannan dama in ja hankalinmu mu kula da wasu ababe masu mahimmanci daga cikin abin da za mu kula da shi a wannan rana azumi da za mu mu umarci matanmu da 'ya'yanmu waɗanda za su iya yin azumi kowa ya yi azumi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan azumin yinin arafa ga wanda ya azumce shi maza Allah ya ce ubangiji maɗaukakin sarki zai kankare wa bawa zunubin shekara biyu shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo sannan abu na biyu a wannan yini ne ake hawan arafa ake tsayuwan arafa wanda shi ne mafificin yini mafi alkhairin yini gaba ɗaya a duniya sannan abu na uku manzan Allah ya ce mafi alkhairin addu'a addu'an da aka yi a yinin ranar arafa mafi alkhairin abin da ni annabi na faɗa da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda kaga wannan du'a'u ibada ce daman addu'a iri biyu ce ko akwai du'a'u mas'ala ko in ce du'a'u ibada da du'a'u mas'ala du'a'u ibada shine duk wani addu'a wadda ta kunshi yaban Allah da tsarkake Allah da girmama Allah wadda babu a cikinta kana cewa Allah ba ni kaza ba ni kaza ba wannan sunanta du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala addu'a na roko na neman biyan bukata to kamar yadda ya tabbata mafi alkhairin addu'a da za a yi babu kaman wannan addu'ar amma wannan kuma bai rufe kofar a yi addu'a na neman biyan bukatoci ba kuma wannan addu'o'i da ake yi a wannan ranar malamai suka ce bai takaita kaɗai da waɗanda suke tsaya a filin arafa ba ya tabbata an samu abdullahi dan abbas da wasu cikin sahabbai idan aka ce yau yinin arafa ne sukan tare a masallaci ko bayan azahar ko bayan la'asar sai a zauna a yi ta addu'o'i saboda Allah baya mai da addu'an da aka yi a wannan ranar rana ce da Allah da kansa yake tsinkayan waɗanda suke filin arafa yawa mala'iku alfari da su ya ce ma radu ha'ula mai nan suka zo nema sun zo neman gafara su je na gafarta musu to idan kai baka je arafa ba to ubangiji maɗaukakin sarki ya baka madadi ya baka wasu abubuwa da yawa so yan uwa mu yi amfani da waɗannan damammaki mu roƙi Allah maɗaukakin sarki muna kallon dai yadda yaƙi ya tunkaro duniyar musulmai yau muna kallo da gangan aka hana aikin haji amma an je an yi taron olympic ana taro a kasuwa ana taro a gurin siyasa da sauran gurare wadda daman yana daga cikin abin da ike bakanta wa arnan duniya rai wallahi taruwan aikin haji kuma wallahi ina gaya maka in za a biye musu to duk shekara sai an kirkiro ai bai kai kwana biyar ba hukumar ncdc kuke faɗa ko masu kula da corona ta fara fitar da sanarwa ta ga babban sallah ya kusa tana gargadin al'umma game da cunkoso e tana gargadin al'umma saboda me saboda corona bata riga ta tafi ba sannan akwai wata sabuwar cuta da ake kira covid delta na ce ko covid inugu ne billahi lazi ba tsoronta wallahi ko covid inugu ne ta zo don ubanta ai gaskiya ne ta zo musulmi ne za a wa barazana to kuna kallo yadda yanzu aka zo ana ta ainihin wato shigan al'umma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da rubabbun shugabannin musulmai wadda ababen bakin ciki wadda idan ka kalla wallahi sai ka fashe da kuka kuma sannan anya idan wannan abu ya ci gaba a haka za mu wanye lafiya da ubangiji kuwa ƙiri da muzu musulmai sun rasa murya ɗaya a duniya da za a yi magana da sunan musulunci a ce ba mu yadda ba ina ma laifin koda da gaske ne a ce to mun ji an rage adadin alhazai kamar yadda da aka faɗa ke ƙasa kaza mutum kaza za a zo ko ke ƙasa kaza mutum kaza za a zo da babu gara babu daɗi to amma yanzu kuna kallon abin da ya faru don haka yan uwa yi amfani da ire-iren waɗannan maki mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana mafita ya kawo mana sauki sannan daga ƙarshe za mu tafi hutu da yake kun san hutun cin nama ne ko yawa ina ba ku shawara ku ci a hankali kuma ku tuna da waɗanda su ba su da nama yawa ku tuna da waɗanda su ba su da nama kun ga waɗannan kwanaki wallahi karka yadda su wuce baka yi ayyukan alkhairai ba wanda kake sa ran Allah maɗaukakin sarki ya yarda da kai cewa fa babu wasu kwanaki da kyawawan ayyuka suka fi soyuwa kyakkyawan aiki damun soyayyen abu ne a wurin Allah amma ya fi soyuwa ya fi matsayi ya fi daraja irin ayyukan da aka yi a cikin nan kwanaki guda goma ta yau gashi muna bakwai za su wuce ‘yan uwa mu yi amfani da damanmu shi yasa ina faɗa ina maimaitawa mutanenmu ya kamata su ji tsoron Allah yau inda an saki biza a je haji a cikin garin mina kai ba baka san adadin mutanen da za su tafi ba to da ba a je haji ba fa tun da ka ware kudin za ka je ibada wallahi akwai bayan Allah da yawa da suke bukatan abin da za su kai bakin salati ba su da shi akwai wani na kwanci a asibiti ba shi da kudin magani shi sa je bayan mun gama karatun a kamul jana'iz a hanyar dawonmu wani dan uwa yake bani labarin wani mutum ba zan faɗi sunansa ba saboda dalilan tsaro ya sa kuɗin haji da aka ce ba za a je haji ba mutumin kano ne kawai sai ya ɗebi wani kaso mai yawa ya je ya siya hatsi da masara masu yawa ya loda ya ce a kai kano a je a rabawa yan uwanshi me yake nema yaddan Allah kai baka san da me zaka nemi yaddan Allah ba kai baka san da me ka dace da yardan Allah ba wallahi ka shigar da farin ciki zuciyar musulmi wallahi ya fi ka zauna a masallacin annabi ka yi itikafi ka shigar da farin ciki cikin zuciyar musulmi ta yanzu mutane nawa ne suke bukatan abin da ma za su ci kai akwai mutumin da yau inda za ka kai mai ragon layya wallahi ba zai farin ciki ba shi da shinkafa ka kai masa wallahi sauraka yan uwa mu kalli al'umma mai ayyukan alkhairi ayyukan alkhairin nan kofofin su ga sanan da yawa baka da kuɗin da zaka yi sadaka i tasbihi i hailala i qiyamul layli karanta alqur'ani sada zumunci Ɗauki waya ka kira wanka ko babanka in yana da rai ko mamarka ko kanwa mahaifiyarka ko kaza kawai na kira ne in sada zumunci wallahi ina gaya maka karkare ni wannan abin da kai za ka yan uwa mu kula da wannan sannan abu na biyu yan uwa kamar yadda muka sani sallah za ta faɗo ranar talata idan aka yi sallah talata zai zamanto laraba shine ranar farko na ayyamin tashrik sai alhamis shine rana na biyu sai juma'a shine rana na uku to ga masu yin azumin alhamis ko litinin karka ya azumi annabi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin azumi a ayyamin tashrik don haka idan kana azumin nafila aka kai ran monday to kuma kaga sai a huta a ɗan yatsu sai wani mondan kenan ko ba gaskiya bane kar a saba umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam so ina ganin nan muka zo ƙarshe sai ina ganin za mu ɗan yi hutu na zai zamanto asabar ta sama eh asabar ta sama yau asabar ne ko? yawa to banda asabar mai zuwa yawa banda asabar mai zuwa ah, za mu dawo talata eh za mu dawo talata za mu dawo talata wato banda talatan sallah talatar da za ta zagayu insha Allah ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya sa ina nan saboda ni yanzu ruwa biyu nake da shi a gaskiya ne yawa kai yanzu kai baka da matsala e wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida yawa ga ka zo da a garin mina to wani kuma Allah bai masa haka ba so abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ku tuntuban harshe Allah ya fi mana na'am na'am na'am na'am na'am to abinda nake so in gane a tambaya mai tambaya ne yake cewa mace ce take jini ba ta yi sallan azahar da la'asar ba da magariba sai da isha'i yayi ko sai ta yi tsarki to a rana ɗaya ne abin ya faru ko daman shi al'adan daman tana ciki ne lokacin da ya dauke kenan o daman tana ciki to shi kenan yanzu ba za ta yi sallan zahar ba ba za ta yi sallan la'asar ba saboda me lokacinsu ya fita da faduwar rana so yanzu ta yi tsarki kenan tsakanin magariba da isha saboda haka sallan magariba ya hau kanta da haka idan ta yi wanka sai ta rama sallan magariba da isha ina fata ka fahimta akwai kuskure da mata suke yi wani lokaci daga cikin kuskuren da mata ke yi mace ce ba ta yi sallah ba lokacin sallah ya yi sai al'ada ya zo mata to wasunsu ba sa rama wannan sallar bayan tsarki wannan kuskure ne laifi ne babba saboda ai sallan ya riga ya hau kanki sallan ya riga ya hau kanki sannan al'adan ta zo inda a ce kafin azahar ta shiga ne al'ada ya zo to ba ruwanki da wannan maganan sallan saboda damin al'adan ta zo lokacin sallah bi ba amma idan al'ada ta samu mace bayan sallah ta riga ta kama ta to bayan tsarki sai ta rama wannan sallan sannan wani abu mai mahimmanci da mata ya kamata su fahimta mazaje ku san wannan akwai wani abin da al'ada yakan yi wa mace wasu sai su ɗauka kamar tsarki ne kuma ba tsarki ba ne misali yanzu mace ce ta yi al'ada yau ta fara a zahar la'asar zuwa faɗuwar rana sai jini ya ɗauke gaba daya ta kwana sai da asuba sai ya dawo ko kuma sai da azahar ɗin gobe sai ya dawo to sai ta ɗauka wancan shirin da ta ji tsarki ne a ba tsarki ba ne akwai wani abin da ake kira alƙasatul bai zuwa domin damar mata suna gane tsarkin su ne da abu biyu akwai aljufuf shi ne mace ta yi amfani da auduga sabo lokacin da ta sa ta kwanta ko da ta cire ba ta ga alamun danshi ko wani abu ba wannan alama ce da ke nuna mata ta yi tsarki akwai abin da sai kira alƙasatu albaiza wani ruwa ne da ike zuwa a ƙarshen al'ada to akwai matan da idan suna al'ada akwai wani abin da ake kira asufra wal kudura jinin ba zai zo ba amma za ta dinga ganin wani irin jini kaman abin nan yalo ko kuma kaman bombita ruwa-ruwa amma kuma ba irin jininta da ta saba gani ba ne to abin da muke cewa mata shi wannan sufura da kudura idan ya zo wa mace a kwanakin da take cikin al'ada al'ada ne in ya zo a cikin kwanakin da ta saba yin al'ada al'ada ne amma idan ya zo a bayan ta ga alamun tsarki misali ta tashi yau ta duba bata ga alamu ba ta yi azahar ta yi asubahi ta yi azahar ta yi la'asar kafin magariba sai take ganin wannan ruwan mai kama da ruwan nama yana zuwa mata a ka'ida tsarki ne za ta ci gaba da sallarta ina fata kun fahimta so matsala ta al'ada matsala ce mai mahimmanci da dole sai ana yi wa mata bayani saboda yana da alaka da addininsu yana da alaka da hukunce-hukunce masu yawa da haka ita wannan mata za ta rama sallar magariba da isha amma ba za ta rama zahar da la'asar ba wallahu ala. to na buɗe ƙofa kenan ehe ba litinin aka ce ba alhamis yi. alhamis na ce na ce alhamis ya faɗo ayyamin tashirin. na ce to mu da kuma azumi wanda ya saba yin azumin nafila sai monday kenan ta sama yawa kaga ko babu komai naman nan da aka ci da kitse da cholesterol kowanne ya samu wurin zama sai azumi ya zo ya faffasa shi sai a ci gaba da gashi ka fahimta yi alhamdulillah na'am mai tambaya take tambaya wai shin ya halatta matar da ba ta sallah kafira kenan ina fahimci yaran yayin mu haka za mu faɗa innal lazina kafaru qul ya ayyuhal kafirun yawa arne arne ne billahi lazi duk wani kwaskwari min da zaka yi wallahi ba zaka canza wa tuwo suna ba ko ka ce tuwon shankafa tuwon sai dai ka tuwo tuwo ne saboda kafiri kafiri ne yawa shin ya halatta ta yi wa wadda ba musulma kitso ba eh, eh, ta yi wa musulma kitso kai ko a musulma ta yi wa wadda ba musulma ko ya ne tambayar eh ta yi wa musulma kitso gaskiya da yawan malamai suna ganin rashin halaccin yin haka yawa saboda ke musulma ke baki san ke mutum bace cikakkiya ke musulma kina da addini kina da tarbiyya kina da kaza da haka da yawan malamai wasu suna ganin cewa wanda ba kabo ba musulma ba ba za ta yi saboda ai musulma tana da tana da wato tsiraicin da bai halatta ma wanda ba musulma ba ta gani yawa duk abin da ya shafi tun daga kanta har zuwa gwiwanta in ma za ta gani to ta gani daga kori zuwa kafa ta ma ga matan mu za su je salon ko yawa a je a ba wata arniya kai ko me ake shafawa a ciki ko me ake shafawa a ciki a dai ta lakuce-lakuce hakan nan so mafi a'ala wannan ba ma lalura ba ne ga mata musulmai da yawa masu kitso ƙwararru waɗanda suka iya kuma sannan banda ma lamuranmu wato akwai sana'o'i wanda ya kamata a ce musulmai su je su koya ba don komai ba don su taimaki al'ummarsu akwai abubuwan da ya shafi mata a ɗauka musulmai ba su iya ba sai matan kafirai ya halatta a tada wasu 'yan mata a tada wasu waɗanda suke da ƙwazo da basira su je su koyo ba don komai ba in sun koyo za su zo su dinga a cikin al'umma kuma su koyar da 'ya'yan musulmai ya zama namu so bai kamata mu zama gidadawa ba to yan uwa kenan ko to abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki Allah ubangiji mana gamdagatar da ayyukan kwarai a cikin wa'annan kwanaki masu albarka da sauran ma kwanaki waɗanda ba wa'annan ba abinda muka aiwatar na alkhairi Allah ya karɓa mana Allah ya yafe mana dukkan zunubanmu Allah ya gafarta wa magabatanmu Allah ya gafarta wa malamanmu da yan uwanmu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum